الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin tazyin walakat muna shahi na 55 wannan muna cikin kimiyya an gane فأجادها جود لا داجود الله حظ الصبا من بعد مريم حضرك وتبرأ قد بعضها وتفاجأ عليها روحها كالسائل المتهزج وتكاثر قصباتها قلبا لها فإنما وكلهم هبوا فوت لجلجي ودبا هذا ودوا باء أرياهها بنارة مع هدرة وتعرج وكان ما أنواروه بين الملا أنوار روض أو منائر ثولجي وكان رزهم بدمعة لهم makarantuwa ma'awasila lusu aji hamdan wasu kurallin labi ƙarfin zana da zamanihim ma'ahuzihim za mafaraji سإلى الزمان بهم وزايد خيره وذهبهم غفران ذنبي أرتدي وبجاه من يرضى غدا بشفاعته أكثر برايا هو أعظم ملجدي هو المسمى آمادا ومحمدا ما لي سوى شوقي له من قزبجي فلا إله عليه ما نشر السبايا الريال أؤذر بنفسجي وعلى صحابة كلهم معتادين لهم بإيثان ليوم المخرج ya yi da abin da ya baro hmm. a gani sun zo jaudu sai ka ce makin girgije ko a ja da haya mata baiwa da zazu da ngon madari da hunashi saba iskan gaba saba ya tashi mario baya iskan nan na mario hazara shi ma iska na gulbanuha rabunta tayar tayar rasa tsuntsayenta wata ta ce ɗin waka ina misali kama mawaƙi mutu haziji mai guda mai ranada eh, ka samu eh, ta ƙasa ba tu ha karanta ita suna ta yi kabli kawani da ha ta ne linki domin uku na abinci haɓar da kasu salar zai daga sauƙin haɗiya ta yi ban shawa dawwa a ta yi haske turarenta dunaratun da kore ta da kore da rashin ƙamshi alwaru kaci haskayya ne bayan mulaka tsakanin jama'a anwaru haskayya raudin dausayina aw manairin koko koko azurfa saulaji wanda an mai basha waka annar zuhu muka ce sautin su bi jama'atin da taro lahum la akawu gargada suwa mun gargen raqum mana autilal ko tuma fi su'ali ma sauti godiya da godiya ya tabbata ga wannan kar hasana da yake banci bi zamanin da zamanin su ta da son su wannan ne mahita zamani ya azikta bihim da su wa za ya da hayarahu alhairi ne ya kawo wadda hobe musamman da sun su arsiji nake tamma a kufura na gafarar zamilin hina kuma da alfarman man yoruba wanda ake yarda gadan gobe shafa'atin jetonsa ka hafi gogon bara ya talike hu a azabu ne mahi girma mun jibin abin shi shine wanda ake ambato a hamada ana ce mai a hamada wa muhammadu ana ce mai muhammadu ba abin da ce bata gari suwa sauƙi, eh, in ba min kuzbuci kasuwanci malin da zan mu gari da bagar suwa sauƙi sai da gelu ga mangan Allah الله الله تالله الله عليه قريش ما أقول أتبع إذن ثمان شرع نشرع يواط ريع أمشي ريال دوسي وزروان لأنك كيو يدو نفس الزرعان بنفسه إلا لتبتك سابا منذ الله كل دوكم تعالى بيبي لهم قريسه لكي سائل اليوم المخرج حرانه تعالى كاتو يا فارق علي بيفارق حمد الله برسولاته to shi na idraki sama da wani na السلام hmm. عليكم